بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بينك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddari mu a wannan yammaci mai tarin albarka na asabar goma ga watan jimada al'akhira a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 20 ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah mun haɗa wannan masallaci ne da ke nan kwakwun cikin garin mina domin fara wannan daura da ake gabatarwa dukkan bayan watanni uku wanda take karanta littafai da ya suka shafi aƙida ana karanta littafai ne na darasin aƙida da tauhidi domin fayyace asalin da'awa ta annabawa da manzanni wanda yake annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko su ne domin su tabbatar da abin da yake hakikanin tauhidi tsantsar ubudiyya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan tsari na tabbatar da tauhidi bai canza ba a dukkanin sakonnin annabawa baki ɗayansu tun daga farkonsu tun daga annabin farko har zuwa annabin ƙarshe babu wanda babu wani annabi da aka turo face abu na farko da i. sai da ya kira mutane zuwa ga tsantsar ibada wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wa jtanibu taghut haka kuma yazo wannan a dunkule kenan haka nan yazo a wurare daban-daban a cikin qur'ani a fayyace kowanne annabi yana kira mutanansa zuwa ga tsantsar ibada hakan nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauki tsawon shekaru goma yana karanta da mutane tsantsar ibada tsantsar tauhidi sai da aka shekara goma sannan aka yi isra'i da mi'raji inda aka wajabta salloli da sauran hukunce shari'a suka biyo baya wannan zai nuna mana muhimmancin tauhidi da kimarsa da darajarsa da irin falalar da yake da shi Allah ta'ala ya mana jagora wannan daura an ware ta ne domin karanta littafai da suka shafi littafan aqida isa ake mata lakabi da dauratu a aqida a darasin da ya gabata ko a daurori da suka gabata na nan kurkusa ubangiji subhanahu wata'ala ya mana muwafaka na karanta littafin fadlul islam na sheikh muhammad ibn abdul wahab wanda yake bayan haka kuma muka samu rarar lokaci muka karanta risala ta shi muhammad ibn abdul wahab aljami'u li ibadatillahi wahda allah madaukin sarki ya amfanar da mu da dukkanin abubuwan da muka ji muka karanta kuma ya sa mu aiki da shi da izinin allah madaukin sarki a wannan karo kuma za mu karanta littafi ne mai suna lum'atul itiqad alhadi ila sabili rashad wannan littafi ɗaya ne daga cikin manya-manyan littafai da suka yi magana akan aƙida idan aka ce manya-manyan littafi ba ana nufin littafi ƙatoto haka ka gan shi ya yi shafi 800 shafi 900 ba haka ake nufi ba da muka ce littafai manya-manyan littafai mana littafai ne da suka rakaza akan asala ɗalibai akan tsantsar abin da ya shafi aqida ta ahlus sunna wal jama'a kamar yadda bayani zai zo akan littafi din wannan littafi ba karamin littafi bane malamai sun bashi kulawa tintini ta yadda suka yi aiki a kansa suka yi aiki akan mawallafin littafi din wanda ke ba da bayani akan littafin muktasar ne jiddan littafin muktasar ne a zama ɗaya za ka karance shi zama biyu za ka karance shi isa ake buƙatar abubuwan da ya kunsa ya zama na ɗaliban ilimi an haddace shi ta ko ta ina aka ja mutum zai iya karanta shi sunan littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabili rashad sunan mawallafin littafin shine ibn qudama to kuma galibi idan za mu karatu akan abin da ya shafi littafi na aqida da sauran littafai musamman a darasin farko akan yi tarjamar abin da ya shafi mawallafin littafin ka san shi ka san tarihinsa ka san rayuwarsa wannan zai baka haske akan abin da zaka karanta shin wanda zaka karanta littafinsa malami ne da malamai suka amince da shi malami ne ko ku a'a dan kawai shi ma ya rubuta littafi ne da kowa ke rubuta littafai saboda haka muke da mukaddima guda biyu mukaddima ta farko abin da ya shafi takaitaccen tarihin mawallafin littafin abu na biyu ma'ana muƙaddima ta biyu bayani takaitacce akan abin da ya shafi shi karan kansa littafi din sannan kuma da sauran lokaci sai mu shiga littafin in kuma lokaci mana halin sa gobe sai mu tashi a farkon littafi din mawallafin wannan littafin shine muwafaquddin abu muhammad abdullahi bin ahmad bin muhammad bin qudama المقدسي الجماعلي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى wanda wannan rubuta littafin sunan shi muwafaquddin ma'ana kan shi kenan na ilimi da zaran ka an ce qala muwafaquddin ko qala muwafaq to shi ake nufi da ibnu kudama wannan mawallafin wannan littafi din kamar yadda inda ka zan ce shaykhul islam aka shiru to ana nufin ibnu taymiya ne al-harrani shine muwafaquddin ana mai alkunya da abu muhammad kan shi na ilimi muwafaquddin alkunyarsa abu muhammad sunan shi abdullahi sunan mahaifinsa ahmad sunan kakansa muhammad sunan kakansa na biyu kudama isa ake kiran shi muwafaquddin abu muhammad abdullahi bin ahmad bin muhammad bin kudama almakadasiyu an ce da shi almakadas ne almakadasi ne domin ya garinsu yana baitul makadis shi ya kira sa almakadasi mutumin a yanzu ne kenan a ce mutumin falastin ne kenan aljama'iliyu asalin karkara su kenan a dimashki babban birnin kasar su kenan tunda a wancan lokaci in aka ce dimashk sham kenan ya shafi ya shafi ita karantar da siriya a yanzu ya shafi falastin kasa nau kenan biyu ya shafi urdun jordan kenan a yanzu kasa nau kenan uku ya shafi isra'ila nau kenan hudu duk waɗannan su a kira sham ƙasar sham so a wannan lokaci kuma babban birnin ta shine dimashq isa ka ce a dimashq mutumin birnin dimashq in kuma da turanci ne a ce damascus alhambali yana bin mazharabar imam ahmad ne ibn hanbal rahimahullah ta'ala allah ta'ala ya mishi rahama wataƙila wani ya tambaye ce a to kuma nan shiyar maliki ake bi sannan kuma zai kawo mu littafin alhambali an sha maimaitawa ta abin da ya shafi aqida abin da ya shafi tauhidi dukkanin waɗannan mazhabobin guda hudu mazhabar hanafiya da malikiya da shafi'iyya da hanabila duk mazhabobi ne na ahlus sunna saboda haka abin da ya shafi tauhidi da aqida za ka ga babu cin karo littafi ne bai daya mun karanta muqaddimar risala ta ibn abi zaid al-qarawani mun gano wannan da ke ko mun karanta sharh sunna na imam al-barbahari al hanbali kuma za ga karatuttukan duk bai ɗaya ne sai za malamai suke cewa waɗannan mazhabin duk mazhabi ne na sunna saboda haka ba a sami wani dogon saɓani ba na akan abin da ya shafi aƙida a cikinsu saboda ka duk littafin da mutum ya karanta a cikinsu na tauhidi tsaftataccen littafi ne ina nufin littafin tauhidi na asali ba kuma littafin tauhidi da aka haurai aka shigar da shi ba don kowace mazhaba akwai littafin tauhidin da aka kakaba mata wanda yake asalin mai wannan mazhabar ko wanda ake jingina maza ba zuwa gare shi bai san da wannan aqidar ba kamar malikiya da zarar an ce malikiya a bangaren fiqhu to a bangaren tauhidi sai ka ji ana kiran asha'ira wanda yake wannan kuskure Abin abinda zai nuna maka kuskure ne shine littafin risala na ibn abi zaid da fiqhu al-akbar da fiqhu al-asghar duk bai ɗaya ne duk fiqhu ne wanda yake tsaftatacce shi yasa akan abin da ya shafi abin nan furo nan ne ake samun sabanin fahimta amma aka abin da ya shafi aqida aqida ce ta ahlus sunna baki ɗayan su su waɗannan malamai din abu na biyu mala ya ce alhambali yana bin mazhabar hanabila ne shi kenan mutum ya jinyana kai zuwa ga mazhaba ba aibu ne abin da yake aibu shine mazhabanci amma daidai ka samu wani babba daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci face sai ka ji shi ana jingina zuwa ga mazhabarsa kamar wannan ibn qudama al-hanbali kamar eh, abin nan ibn hajar al-shafi'i kamar imam an-nawawi al-shafi'i kamar ibn abdul barri al-maliki kamar imam al-bayhaqi al-shafi'i ina fata mun mun gano wannan da ke wannan duk ba aibu bane abin da yake aibu shine takiban mazhabanci abin da yake a mazhaban su wa ana illa min ghuzayyatu in ghawat ghawaitu wa in turshidu al-ghaziyatu arshidi wannan shine aibu kawai Allah ta'ala ya sauke an haife shi a garin jama'il a garin jama'il shi garin jama'il yana yankin nablus ne aga tun da kada an ce nablus kaga falastin da ta zaki fitowa kenan sosai da sosai an haife shi a shekara ta 541 a watan sha'aban shekara ta 541 a watan sha'aban ya iso birnin damascus kenan tare da iyalansa da danginsa baki ɗayansu a lokacin yana da shekara goma mana a lokacin da ya cika shekara goma sai danginsu da 'yan uwan shi da danginsu dai baki ɗaya suka yi hijira suka yi ƙaura daga can jama'il ƙasar yankin nablus kenan suka dawo babban birni ya samu kammala hadda alƙur'ani mai girma tun yana yawo sosai da sosai ya kammala hadda alƙur'ani mai girma ɗaya kenan na biyu kuma ya haddace littafin muktasarul kharaqi muktasaru al muktasaru al za ka iya cewa kamar shine muktasaru khalil a bangaren malikiya kenan ba karamar littafi bane tun yana yaro ya haddace shi abin kuma da zai nuna maka ya haddace shi haddar ba karamar hadda ba ce domin daga baya ya zo mai littafin sharhi mai kimanin mujalladi goma sha qara ala mashayikh dimashq yayi karatu a gaban manyan manyan malaman kasar sham malaman damascus bayan yayi karatu a nan garin damascus din da mun yi magana cewa a jama'il yake a yankin nablus kenan kamar ka ce a jihar nablus sannan sai suka yi hijira suka yi kaura suka dawo garin damascus bayan nan yayi tafiya zuwa birnin baghdad da shi da dan da dan innasa inna ita ce yar uwar uwa kenan da shi da dan innasa sun yi tafiya zuwa kasar sham dan inna tasa shine al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur kenan mai littafin umdat al-ahkam mai littafin umdat al-ahkam da muka sani da shi da wannan su biyu kenan haka suka kama hanya suka bar birnin damascus suka kama hanya bagdad domin zuwa karatu sun yi wannan tafiya ne kuwa a shekara ta 561 kenan lokacin ya cika shekara ashirin. ya cika shekara ashirin da haihuwa ya bar garinsu zuwa birnin baghdad kar ku manta irin waɗannan ƙasashe waɗannan garuruwa su ne garuruwa na asali na ilimi irin makka madina sham damascus kenan irin baghdad musamman lokacin da daura islamiyya ta kafu a baghdad duk inda aka ce birni ne to ana kyautata zaton samun malamai a wuraren ke za ga takaici mutum yana birni ba abin da ya sha ba abin da ya abin nan ya hada shi da karatu a birni ne zaka samu akwai makaranta ta bayan la'asar akwai ta bayan magariba akwai ta bayan isha akwai ta bayan asuba zaka samu karatu iri daban-daban kai wani lokacin ma za ga bayan azar zuwa la'asar ake karatu a birni kenan to wanda yake ya zama dan ƙauyen birni shine wanda yake birni ba abin da ya hada shi da karatu ba wani lokaci da ya samu wa kanshi da zai dinga zuwa ya dinga biya karatu a gaban malami to wannan shine dan ƙauyen birni Allah ta'ala ya sauke da suke wannan tafiya zuwa birnin Baghdad sun yi tafiya sun yi tsawon shekara hudu a garin Baghdad suna ta faɗi shi kan neman ilimi inda suka fara sauka sun sauka wani a wurin a Sheikh Abdul Qadir bin Abdullah Al-Jaili wa kenan abdulkadir jelani wanda ake jingina ɗariƙar kadiriya zuwa gare shi shi ne mai masaukinsu wurin suka sauka wurin suka yi karatu an sha maimaita a majalisai na sunna a shek abdulkadir aljelani yana cikin manyan manyan malaman sunna wanda yake rubuce-rubucensa da bayanansa filla-filla ibn qayyim ya faɗa a cikin nuniya ya yabe sosai da sosai sai dai kuma biyan ne kuma ba su hali irin na malamin ba alamin da shi dai malamin an shaide shi lalle ilalla eh, yana mazhabar sunna ne kun gano wannan abubuwan da ake jingina mushi kuma akwai wanda yake karerai ne akwai kuma wanda yake Allah ta'ala ne kadai ya san hakikanin su to wannan kenan amma wasu kuma da za ka ga shehu ne ne na ɗari ko za ka ga su da alaka da sunna ko ta kusa balle ta nesa yayi karatu a gaban Sheikh Abdul Qadir Jilani wurin su mai fara karatu suka fara karatu su su bin kenan sannan sai suka tsaya wurin Ibn al-Jawzi ba Ibn al-Jawzi Ibn Qayyim ba sannan daga nan bagadar suka tashi suka koma inda ake kira ribatul na'al sannan suka shagaltu da wani babban malami da ake kira shi ibnu mani a wannan zama da suka yi zuwa birnin bagdad su su biyu da shi wani ibnu kudama da muke karantawa ɗaya wannan kenan da abdul ghani mawallafin littafin umdatul ahkam a wannan tafiya da suka yi sun tsaya sun mai da hankali sun tantance abubuwa kamar haka abu na farko alfiqh sun tsaya sun karanci fikihu tsantsa hakikanin karantawa amma sai kuma babu wata annoba da take tashi yanzu illa cewar ai ba ruwanmu da fikihu ai an yi magana wannan maganganun malamin fikihu ne ba su da dalili akan haka wannan wani sabon tunani ne wanda yake ba shi da asali a ilimi saboda kuma duk wanda yake bin irin wannan motar gaskiya ba za ta kai shi zuwa ga tudun mun tsira ba Allah ta'ala ya sauke sun tsaya sun fahimci hakikanin ilimin fikihu da ilimin hadisi da kuma abin da ya shafi alkhilaf nau kenan uku kaga abu na farko ka fahimci hakikanin al'amarin tukunna ba tare da ka san an yi sabani a kai ko ba a yi sabani ba sannan na biyu ka fahimci dalilan su shi sa ya ce sun fahimci hadisi sai na uku kuma suka fahimci khilaf matsalolin da aka yi sabani da abubuwan kuma da ba a yi sabani a kansu ba wannan bayan cika shekara hudu kuma suka dawo to bayan haka kuma shi kudin ya sake koma birnin bagdad din a wannan a shekara ta bakwai a wannan lokaci ya koma ne tare da imadu din abu ishaq ibrahim bin abdulwahid bin ali al makdasi a wannan tafiya sun zama sun yi zama na tsawon shekara guda ne kagan kada wannan shekara guda da waɗancan shekaru hudu shekara nau kenan ya shekara biyar kenan a birnin bakatat wanda yake nan ne garin su imam ahmad ibn hanbal nan ne makarantar su imam shafi'i kafin ya koma masa saboda birnin tafi ba karamin birni bane na ilimi tuntun har zuwa yanzu isa kake ganin magabta addinin musulunci suka ta garin suka tarwatsa garin suka rubuce shi Allah ta'ala ya mai da su zuwa uh, zukatansu sannan kuma ya yi tafiya zuwa aikin hajji da ya tafi zuwa aikin hajji bai mai da kanshi dan aikin hajji kaɗai ba ya tsaya ya yi amfani da wannan tafiyar ya yi karatu a wurin malaman da ke maka. kasan tafiyar sai mutum yana da darasi a kanta wani ya tafi aikin haji in baya cikin harami in baya cikin ba sallah ake ba to sun fito waje kuma suna tafira yadda ya saba fira a Najeriya haka yake yi a can bai mamance ba cewar yanzu ibada ya tafi maimakon ya samu wata halka ta ilimi ya zauna ya dinga sauraron malamai tuntuni har yanzu a masallacin makka a masallacin madina akwai malamai da bayan asuba bayan la'asar bayan magariba bayan isha malamai ne iri daban-daban suna karantar da karatu akwai mai tsawaitawa akwai mai takaitawa akwai wanda yake aikin shi amsa tambayoyi mutum zai karu sosai da sosai ina fatan fahimci wannan da ke ko yayi amfani da wannan tafiya da yi zuwa aiki haji ya tsaya ya yi karatu a wurin manya-manyan malaman makka kuma wannan ba ma birnin makka ba ko da tafiya ce ta kama mutum sawa'un tafiya ce ta kasuwanci sawa'un tafiya ce ta aikin gwamnati an tura ka assignment wani gari ba wai aikin mutum ya je ya takaita kanshi a otal ba kawai gari ne ka san bani ne baya rasa malamai ina ake karatu bayan asuba ina ake karatu bayan la'asar ina ake karatu bayan magariba ina ake karatu bayan isha al'amura ne da in ba zai ci karo da aikin da ka je yi ba sai ka samu lokaci kuma ka dinga sauraron karatu waɗannan al'amura da yawa akwai tafiye-tafiye da aka yi yanzu haka za ka iya tuna cewa wata tafiya da ka yi wata dama da ka samu a wannan tafiyar watakila in ba Allah ya kiyaye ba da kyar ta sake maimaituwa yanzu tuna musamman mutumin da ya shigo mina ko ya shigo mina kayis tsawon shekara shida ko ya shigo mina diploma tsawon shekara biyu ko shekara uku ko ya shigo mina coe tsawon shekara uku ko ya shigo fuk tsawon shekara biyar ko shida ko hudu za ga akwai abin da ya shigo da shi kenan ta da inda zai yi amfani da wannan damar bayan ya gama karatun shi na boko tsakanin magariba da isha ko bayan a daidai lokutan da yake ina zai samu majalisi inda ake karatu sai ka ga ya samu fa'idoji masu tarin yawa ba ya zama kai abin da ya shigo da shi kenan ba saboda ka an baya aji ya shiga gari ya zai shigo mai kuma shi bai san ko ina ba zai zama ba kauye kaga ya gama zama ba kauye kenan da bai san ina ake karatu ba da zai je ya kara ma kansa jari na ilimi Allah ta'ala ya sauke gaskiya tafiye tafiye da mutum yake samun kansa a ciki wallahi ya kamata ya amfani da su amfani sosai da sosai wani garin fa kaje kasuwanci ne sai yanzu za ka iya tunawa lallai mutum ya yi asara a wannan zuwa don watakila kusa da su akwai da ake karatu shi dai ba abin da ya dame shi in dai ba an dai ba an rufe kasuwa to yana zaune kawai ana ta buga game ana ta turawa ta bluetooth ana ta menene shi kenan bai san lokacin neman kuɗi daban yana kuma zai samu ya biya karatun ƙur'aninsa shin karatun ƙur'aninsa yana nan garagaro irin na daɗin nan wanda mai iziya ya ce ba abin mai shi sallah ko kuwa ya ce an yi sabani akan limancinsa sai ga mutum da ya shigo birni haka ya koma ba wani abu da ya kara da shi na ilimi Allah ta'ala ya sauki wannan ba karamin hatsari bane bayan da sheikh muwafaquddin ya kammala waɗannan tafiye-tafiye ya tsaya a ƙasar sham damascus kenan ya tsaya tsayin daka a babban masallacin ƙasar damascus shine jami'ar dimash kenan al'umari kenan ya tsaya tsawon lokaci ya zauna tsawon lokaci abin da yake na farko a tadris karantarwa na biyu al'imama limanci na uku a tasnif wallafa litattafai kuma gargamanta irin waɗannan manya-manyan masallatai da duniya take alfahari da su ba don mutum ya haddace littafai shi guda irin hamsin din nan shi kenan zai zama malami a masallacin ba ina fata mun gane wannan da kyau ko a'a masallaci ne da malamai da suke a garuruwansu ne suke tasowa su zo irin waɗannan masallaci a matsayin ɗalibai to a ce yau kuma mutum ya waye gari yana cikin malaman wannan wuri kai kasan ba karamori ba ne to shi abin da muwafaquddin ya zauna a wannan masallaci yana karantarwa yana ba da sallah yana kuma wallafa littafai ta abin da ya shafi ɗabi'u malamai suke cewa wa kana da lihtimali lil aza ya kasance yana yawa yana da haƙuri na ɗau juriya na duk irin cutar wadda za a yi mishi ake mishi sawawan cutarwa ne ta baki damar shi ne ya fi yawa a yawan mutum gatsi ne a jefa mai bakan magana a cutar da shi duk ubangiji subhanahu wataala ya buɗe girjinsa zai iya yana iya hakuri akan waɗannan ha suke cewa wala yanzuru ahadan illa huwa ba baya tattaunawa da wani akan abin da ya shafi ilimi face yana tattaunawa yana murmushi kan ma ga ko fushi yake ya daure a'a yana tattaunawa yana koro maka dalilai kuma yana murmushi bai dauki abin faɗa ba kenan suka ce wa kana yusalli bi khushu ya kasance yana sallah cikin kankan da kai cikin natsuwa da khushu'i wala yakadu yusalli sunnat al-fajr wal isha'aini illa fi baiti da kyar ka samu kaga yayi rak'atayn fajr ko rakawoyin da ake yi bayan sallah magariba da kyar ka samu kaga yayi a masallaci a yanayi ne a gida dan ka san asalin sunnan nafila kenan ka yi ta a gida rak'atayn fajr da kyar ka same shi yana yin a masallaci a a gida yake yi kaga kenan ya nuna yana tashi da wuri dan da a masallaci yake yi to yana gama alwala ne zai taho ko an ko an tada sallah ko ba tada sallah ba yana zuwa ba tada sallah ba sai raka'atul fajr amma asali ana yin su ne a gida wa kana yusalli banal isha'aini arba'an ya kasance yana yin sallah raka'a hudu ne bayan sallar isha bayan sallar magariba zuwa sallar isha ai kaga akwai nafila bayan sallar magariba in mutum ya idar da sallar magariba akwai nafila da ake yi ka samu kai raka'a biyu in kai raka'a biyu sai ka miƙe ka sake kawo raka'a biyu nawa kenan hudu to ya kasance raka'a hudu yake yi a raka'a ta farko yana karanta alif lamim as-sajda a raka'a ta biyu yana karanta yasin kaga ya kamar raka'a nawa kenan biyu sai sallame in ya je raka'a ta biyu abin nan abin nan raka'a ta nawa kenan yanzu ta uku kenan a raka ta uku yana karanta tabara ne a raka ta uku kenan yana karanta dukhan hamim a dukhan a raka ta hudu yana karanta tabara wannan su ya luzumta da ƙyar ka ga na filfilin da ba waɗannan yake karantawa ba in dai tsakanin magariba da isha ne in dai na filfili ne da yake yin su bayan sallar magariba kafin sallar isha na farko dai raka'a hudu yake yi na biyu raka'a hudun ga yadda yake yin su raka'a farko alif lam mim as raka'a ta biyu yasin raka'a ta uku dukhan raka'a ta hudu tabara kaga sai ka ce isha kuma an kusa kiran sallar isha kenan suka ce wata rana sai sarki ya kawo mushi ziyara kuna ji da ke ko kawai sai sarki ya kawo mai ziyara bari ya ziyarce shi wanda ya kira shi ibn al-adi sai ya same shi yana sallah da ya same shi yana sallah fajalasa bil qurb minhu sai ya zauna kusa da shi shi sarkin kenan ya zauna kusa da malamin domin kaga malamin ya dan ya dan gaishe kenan ko kuma ya san yanzu sarki ne yanzu suke cewa haka ya zauna da shi yadda ya saba sallan nan bai rage ba yadda shi ibn kudama ya saba yin sallar yadda ya saba yin sallar bai rage ko kaɗan ba haka ya yi su sai da ya kammala abin da yake yi da su sannan ya zo ya tsaya ya saurare shi yanzu ka tana inda wani ne aka ce aka ce mataimakin shugaban kasa ne yake sallama da shi aka inda ta farko ya yi niyyar raka a goma ne a kake gani mawuyace a ce in wannan ita ce raka ta biyu to yace zai in ko ta ɗaya ce zai yi kokari ya ga raka ta bin ya kawo da hammata ne ko kuma na zan misali Allah ta ya sauki mana za a ga irin mutane wanda yake har ka ga malaman malaman tarihi suna kawo waɗannan abubuwan cewar yana sallah sai sarki ya kawo mishi ziyara sai bai gajarta sallar ba yadda isa yin sallar sai da ya kammala ta tukunna sannan ya sallame ya zo suka ci gaba da tattauna da su tattauna lallai ilalla ya nuna cewa yana bai masalla kulawa kuma duk mutumin da yake bai masalla kulawa za ga wannan ba karamin matsayi yake samu ba wurin Allah subhanahu wataala domin a salatu imaduddin man aqama faqad aqama din wa man taraka faqad taraka din ta abin da ya shafi aqidarsa malamai suka cewa kana su hali itiqad aqidarsa aqida ce ingantacciya mubghidun lil mushabbiha baya kaunar waɗanda suke kamanta Allah ta'ala da halittarsa har yake cewa ai wa min sharqi tashbihati anna rasha'a thumma nushabbih yana cikin sharaɗi na tashbihi ka kaga abu kaza sannan ka kamanta shi da abu kaza ko ba kai ke ba a samu al-mushabbahu da al-mushabbahu bi kenan sai cewa ya ga Allah balle ya kamanta shi da wani dan dai ba a tashbih na al-khiyali mutun zai yi ina tashbih al-khiyali ne sai mutum ya ce Allah ta'ala ce abin nan ka anhu rusu shayatin kawunan su kenan to kaga ba irin wannan tashbihin ba Allah ta'ala ya sauke abin da ya shafi malumansa malamai suka ce talakal mawafakul ilma ala ulumai asiri na farko ya yi karatu a wurin malaman zamaninsa ba malami bane da yake cewa shi ba shi da malamai a'a shi malami ne da yake da malamai shi yasa kake ganin karatun shi zai zama mai tsafta amma duk wanda yake tutuwar ba shi da malami kaga wannan shedani ne malamin sa Allah ta'ala ya sauke yayi karatu a wurin malaman zamaninsa. sa ya yi karatu kenan a wurin malaman damascus da malaman baghdad da malaman makka da malaman maushi di ya yi karatu a gabansu daga cikin waɗan daga cikin ko da ba duka ba akwai abul batal ahmad bin salih aljeli thumma baghdadi mutumin kasar baghdad ne bagdaza kenan ko ya kasan ya rasu ne a shekara ta 565 shi ibn qudama yake cewa wa kana ahadul ulama al mu'addili ya kasance ɗaya ne daga cikin malamai waɗanda suke tantance malamai kenan da yi karatun ya yi karatu ne a gaban malamin da ke amsa malami har shi mafakuddin yake cewa kana imaman fi sunna shi wannan malamin nashi na farko ya kasance limami ne a sunna fikatan hafiza ya yi karatu a wurin shi ne a tafiya da zuwa bagdad malamin shi na biyu akwai abul ma'ali ahmad bin abdul ghani bin muhammad bin umar al-bajisra'i kana sikatan shi ma sika ne ya rasu a shekara ta ɗari biyar da da sittin uku sai abul hasan sa'adullah bin nasar addajani shi ma ya rasu a bagdad sai abu zur'a tahir bin muhammad bin tahir al-maqdisi shi ma ya rasu a shekara ta ɗari biyar da da sittin shida sai abu muhammad abdullahi bin ahmad bin ahmad bin ahmad al-baghdadi al-allamatul muhaddis imamun nahawi shi wannan imam ne a nahawu a nahawun a zamaninsa shi ne kat ake magana a kan shi ibn Kudama yana jinjina mai sosai da sosai akan abin da ya shafi nahawu ya yi karatu a gaban sai ce bai samu sun yi karatun da yawa ba wato hakan ya samu ba ya ce bai samu sun yi karatun da yawa ba saboda nahawu ba karamin jari ba ne nahawu ba karamin jari ba ne in mutum bai sani ban haka ya haka sai ce kullu haza nahawu sai cika rigashi da iska Allah sai ga yana jan baki bakin na jan shi ba wai ka rubuta ko da za ka samu wani irin tabarau ne sai ga yana ya manto littafin ya manto mai wasanin a gida kaga rashin nahu ba karamin bala'i bane wallahi tallahi kuma ke tsaya ka karanta nahu a wurin halu sunna fa yawa kuma karanta littafin da suke mu'tamadai a nahu kuma nahu yana da cikin littafin da duk jin larabcin da ba za ka iya karanta ma kanka da kanka ba dole sai ka ji an karanta maka shi wai ka buɗa ga rubuta albusanu jamilun a shamsu taliatun ya <laughs> eh, dai ga gane albusanu jamilun rana gona tana da kyau amma ba za ka iya gane mai aikin biyu Allah ta'ala ya sauke akwai muhiddin abu muhammad abdulkadir bin abdullah aljaili shehu baghdad kenan eh abdulkadir jelani kenan yana cikin manyan manyan malamansa lokacin da kamar da na faɗa da su lokacin da shi ibnu kudama ya je bakatar a makarantar shi ya sauka shi ne mai masaukinsa hakan kuma ya zauna a wurinsa subhanallah abin da ya rage shekwana arba'in abdulkadir ya rasu bayan zuwansa ya fara karatu a wurinsa da kwana arba'in ya rasu Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara kuma ya karanta littafin alkhirati a wurinsa a shi wancan na faɗa mana malami ne wanda yake na addini ba malami bane na ɗariƙa ina fatan mun gane wannan da ke ko akwai abul fadl abdullah bin ahmad bin muhammad al-tusi al-baghdadi shi khatib al ne yana cikin malamansa yana cewa kana shaykhan hasana lam nara minhu illa al-khair yace babban malami ne a zuwa karatu da muke wurin sa ba mu ga wani abu sai alkhairi a wurin sa malamin shi na takwas akwai ahmad bin muhammad bin kudama al-maqdisi mahaifinsa kenan ya yi karatu a wurin mahaifinsa a abin a lokacin da yake bakatar akwai abul ma'ali abdullah bin abdurrahman bin ahmad ad-dimashqi ya yi karatu a wurinsa a birnin dimashq mun shiga malamin shi na damascus kenan akwai abul makarim abdul wahid bin muhammad bin musallam bin hilal al-azdi ad-dimashqi al-amin ya rusa a shekara ta 565 Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya shi su wannan kaɗan kenan daga cikin malaman shi maza kaɗan don malaman suna da yawa sosai da sosai daga cikin malaman shi mata da ya karatu a gabansu akwai khadijatu bintu ahmad bin al-hasan an-naharawi an-naharawaniya kenan yace kanat salihatan tijuwa ce mace ce ga haddasana kuma ta rasu a watan ramadan Allah ta'ala ya gafarta mata ya rahamshe ta a shekara ta 570 yana tana cikin malaman da yi karatu a gaban su a tafiya da ibakatat hakan nan dai daga cikin malaman shi mata akwai shahadatu bintu ahmad bin faraj ita ma katiba ce marubuciya ce wannan amma ana kiranta da ana mata lakabi bi da fakharun nisa ita ce musnadatul iraq idan wasu abubuwa a iraq suke tsauri tana cikin manya-manyan malamai da ake lissafawa a iraki malam wallahi maza ku hitsi tsefa kada wata rana fa eh kace menene nace kada wata rana fa akwai nafisa wasu yana ana kiranta da fatima malama ta nau kenan ta uku kenan nafisatu bintu muhammad al-baghdadiyya duk waɗannan malaman mata yayi karatu a gaban su yanzu abin da ake ta magana shi in ka bude makaranta da ɗalibai maza talatin da ɗalibai mata uku kafin ai kwana talatin ya abin zai kasance eh ko mai mai ta tambayar maza za su dawo nawa uku ko ma makarantar shi yasa kake ganin da kyar ka samu makarantar maza tabbatacciya wacce yake mai zaman kanta ta maza ce sai kaga ta dan faru da wata wanda yake ko dai magidantar su zo ko ba su zo ba dama makaranta tana harkata ko ba ka yake ba amma kaga an ware makaranta ta magidanta ba a hada ta da wani abu ba za ka ga ba ana ta bada da wai an gaji an yi wai wallahi mutum ya tsaya koyi addininsa wallahi ko baka yi karatu dan ka zama malam baka yi karatu dan ka cire ma kanka jahilci wallahi shine babban abin da ke gaban mu duk yadda mutum ya kasance duk zirga-zirga da duk tafiye-tafiye ya san abin da zai gyara addininsa da shi ya san hukuncin sana'arsa kuna ji da kyau wata sana'a kake yi sai ka san meye halas meye haram a cikinta ba a san ba dora ma ka san hukuncin hukuncin kasuwanci duka ba amma na sana'a ka dinki kake yi yaji kake sayarwa tumatir kake sayarwa tumatirin danye ne ko busasshe me kake sayarwa duk dai ka san menene halas menene haram a ciki wannan shine abin da yake wajibi a kanka akwai nasirul islam abul fatih nasar bin fatiyan bin mutar annaharawani ya rasu a shekara ta 583 wannan malami na ibn qudama wannan da muke magana na goma sha uku ibn qudama ya jinjina mai a gaban shi ibn qudama ya karanta qur'ani da riwayar da kirar abu amr basri dama mun ce ya haddace qur'ani kenan ko wannan da wata riwayar kenan a wannan a wurin sa ya karanta da qira abu amr al-basri wa lazamahu kuma ya lazumce shi wa qara alaihi al-mazhab ya karanta tsantsar abin da yake mazhab ana bila tukunna tun karan fari ya karanta ta tsantsar ta a gaban sa kun gane ko wal khilaf sannan kuma ya karanta sauran mazhabobin a gaban sa no kenan biyu wal usul ya karanta usuluddin da usulul fiqh a gaban sa hatta bari'a har ya zirfi a ciki wa qala anhu ya kasance yana cewa yana magana an yana magana akan malamin yana cewa shaykhuna abul fatih kana rajulan salihan husnul niyya wa ta'lim wa kanat lahu barakatun fi ta'lim qalla man qara alayhi illa intafa yace malamin nan namu mai suna abul fatih kai kana rajulan salihan mutum ne wanda yake alhamdulillah mutum ne nagari muna yana da kyakkyawan niyya mutumin ya iya karantarwa ya ce wa kanat lahu barakatun fi ta'alim ya kasance yana da albarka wurin karantarwa karatun shi yana da albarka qalla man qara alayhi illa tafa ba wanda zai karatu a gaban shi sai ya amfana wasu amfana karatu karatun ka yayi albarka yayi amfani shine ya zamana kana aiki da shi ba wai shine a dinga layi kana rubutun shi kana ba wannan hatimi kana kaza a ce ka ai wani karatun shi yayi albarka daga lagos ma ake zuwa wurin shi neman sa'a wannan ba wani albarka da karatun shi mutane da yawa sun ɗauki shi ne makiyas na wani ya yi karatun shi ya yi albarka wannan kuma ba shi ne makiyas ba wa kharaja min ashabi fuqahu kafir daga cikin almajiransa an samu manya-manyan maluma malaman wannan kenan yace ce mansad mansa daga cikin su akwai wanda suka jagoranci makaranta ta ilimi baki daya wa kana tafi bil qalil ya kasance yana amfanuwa yana wadatuwa da abin da ya samu na kada ya kana bil qalil wa qara alayhi alqur'ana wa kana yuhibbuna yace mun karanta kur'ani a wurin sa ka ya kasance yana cikin malaman da suke son mu in ji dalibi kenan yace wa kana yuhibbuna yana son mu wa yujburu qulubana yana zaburar da zukatan mu yana zaburar da mu akan matsayin ya karatu wa yadhharu minhu bishara tana bayyana a fuskarsa ba malami ne da ke ɗora fuska a yaushe ba idan sami'a kalamuna fil masail in yaji muna tattauna masail a matsayin mu na ɗaliban shi yana farin ciki wannan man qata al hafiz abdul ghani yace a lokacin da al hafiz abdul ghani mawallafin umdatul ahkam ya yanke daga zuwa wurinsa an ya yanke zuwa lishtighalihi bil hadith domin shi ya fi shagarta da bangaren hadisi saboda haka da ya ganin fikiwa ake da sauran sai janya kafa shi sai ya koma inda zai dinga jin haddasa na zalla kawai kun fahimci wannan da kyau ko da ya duba ya duba ya ga a'a abdulghani baya zuwa baya zuwa ja ilaina sai ya taso ya zo rumu wa zanna an alhafiza in qata li dayki sadri sai tsammanin ko abdulghani ya daina zuwa ne saboda yana kuntata mishi wa malamin ne ya biyo ɗalibin ya ci baya ganin shi ya dauka yana kuntata mishi shi yasa shi kuma maimakon ya magana sai ya janye ashe duk ba haka ba Allah ta'ala ya ji kansa da gafara ya rahamshe su Allah ta'ala ya albarkace su ya albarkaci abin da suka bari abin da ya shafi abin nan almajiransu ma'ana ɗalibansu kenan ɗaliban suna da yawa daga ciki akwai zakiyuddin abu ishaq ibrahim bin abdulrahman al-ma'arri akwai izuddin abu ishaq ibrahim bin abdullah bin muhammad al magadisi al hambali akwai shamsuddin abu mufaffar yusuf bin turki al-hanafi al-hafiz al-mu'arrikh malamin tarihi ne sosai da sosai akwai shi wannan din ma da ya zo shi shamsuddin kenan da yake magana a kan malaminsa kenan kan malaminsa muwafaquddin ya ce wa fiya shaykhun al-imam muwafaquddin al ya ce kai mun samu malamin mu shamsuddin al-maqdisi ya yake cewa wa kana yahduru majalisi ya ce ya kasance yana halartar majalisi na karatu daima sosai da sosai in ji ɗalibin yake cewa malam ya kasance yana halartar karatu na fi jami'i dimash a masallacin dimash wa kasiyun da masallacin kasiyun wa ya yafrahu yana alfahari yana farin ciki yana cewa ahya Allah bika sunna Allah ya rayar da sunna da kai wa kama al bid'a Allah ya fata fata da bid'a saboda karantar baka inji malamin ki ne yake faɗa ma ɗalibin saboda haka wato Allah dai Allah mana muwafaqa sosai da sosai aga karatun haka yake buga ya bugo bangaren ɗalibai ya bugo bangaren abu saboda ka karanta sira yana da muhimmanci sosai da sosai a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na malami ka karanta sira magabata malamai magabata ya suka yi dalibi magabata ya suka kasance sai ga mutum kullum yana daɗa sauran sahunsa kenan akwai abul abbas ahmad bin salama bin ahmad an-najjar al-harrani al-hanbali al-muhaddis akwai saifuddin abul abbas ahmad bin isa bin abdullah al-maqdisi al-hanbali akwai izuddin abul fida isma'il bin abdurrahman bin amr الصالحي أقول ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد السعدي المقدسي أو عماد الدين أبو محمد بن أبو محمد عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن طرخان النابلسي أقول بهاء الدين أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي ودن دك أبنن ɗaliban shi ne na birnin abin nan damascus kenan akwai shamsuddin akwai saifuddin abul faraj Abdulrahman الرحمن بن رزين بن عبد العزيز kenan Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmashe su abin da ya shafi littafansa da ya wallafa ya bar mu labirarin duniyar musulunci malamai sun sun dunkule sun ce yana da rubutu mai kima akan usuluddin tauhidi kenan yana da rubuce rubuce akan wannan akwai usulul fiqh yana da rubuce rubuce akan su kenan akwai at-tafsir akwai al-hadith akwai alfiqhu akwai al'ansab akwai alfada'il waɗannan yana da rubuce-rubuce masu tarin yawa a kowanne babi ɗaya daga cikin waɗannan saboda haka akwai littafan cikin littafansa akwai al fi nasab al a wani fil ansab kenan akwai al-i'tiqad udurin zuci shine wanne shine wannan a da saura ba shine lum'a ba akwai al-burhan fi ulumul qur'an ko kuma al-burhan fi masail al-qur'an akwai kitabu tawabin akwai zammu ta'wil akwai zammu ma alayhi mu'ani tasawuf min al-ghina'i wal raqs Suna littafi ne yayi shi zammu zammu zargin ma alayhi abin da suke akan shi suwa mu'ani tasawuf waɗanda suka rungu musubanci min al-ghina na waƙoƙi wal raqsu da tsalle-tsalle da rawa kenan tintin fa tintin balle su cewa ibnu taymiya ne a'a sai da wannan ya rasu da shekara 41 aka haifi ibnu taymiya risalatun fi itiqadi ahlus sunna wal jamaa yana da risala mai zaman kanta ta dukun shi aqidar ahlus sunna wal jamaa mun samu aqida mun samu kenan biyu akwai ar-rawdatu fi usul al-fiqh wanda ake kira rawdatu an-nazir wa jannatu al akwai aqida nawa kenan uku a bangaren aqida kenan akwai al-umda wanda ake kira umdatul fiqh kenan akwai fadailu sahaba littafi ne mai zaman kansa fadailu sahaba yi akwai lum'atul itiqad alhadi ila sabilir rashad mun iso kenan ko to ga aqida kenan yanzu mun samu littafai nawa hudu kenan duk nashi ne akan abin da ya shafi aqida ashe ya bata kulawa sosai da sosai akwai mas'alatul ulu wannan bangaren aqida ne ko bangaren fiqh bangaren aqida na nawa kenan na biyar mas'alatul ulu Allah na sama akan wani ya rubuta littafi mai zaman kansa akwai mas'alatun fi tahrimin nazari fi ilmil kalam littafi da ya rubuta akan haramcin rubuta leka littafai da ba a gina su kan addini ba an gina su ne kan ilmul kalam akwai littafi da ya rubuta kan mishiyakhatuhu malamansa a ce yau da muka bada dauran nan a ba da asamin daga yau asabar asabar lahadi litinin talata kwana nau kenan kwana hudu a ce kowa ya rubuto malamansa da malamin da ya fara ɗaura maka dan baki alu an baki wanzal ba alu baki lallan hakuri ko wanda ka fara yin ba alfin ba'un a wurinsa sawa'un ka gudu ko malamin ya rasu kun gane wani da ke ko a ce ka rubuto su ka rubuto malamanka duk wanda zaka iya ganin malamin ka ne ka tsaya kai karatun tanos ka ka iya rubuta malaman ka gaba daya akwai wanda zai gwada eh asabar yau kenan lahadi litinin talata kwana hudu kenan a gaba sai ka rubuta abin da ka karanta a gabansa wannan babbaku kai wannan farfaru kai wannan haddatu kai a gabansa misali wannan kuma a gaban shi ne kai sauka fari wannan a gaban shi ne kai in an yi ta biyu kenan Eh, wannan a gaban shi kai ta biyu in kai ta biyu wannan kuma a gaban shi ka haddace wannan a gaban shi kai ahalari wannan a gaban duk abin da ka karanta amma zabura ka karanta a gaban shi duk sai ka rubuta ai duk da kai dadin ko yawwa duk sai ka rubuta yana da kyau sosai da sosai za mu sa ido mu ga wanda zai rubuto mana malamansa da kuma abubuwan da ya karanta a gaban su. akwai al-muhimmi sharh muhtasar al-khiraqi al-muhimmi kenan na ibnu qudama wanda ya tasa bakin ya ce wani ya ce almughanni na ibn qaddama ya ce almughanni almughanni kuma ya bata shi ganni ba abun mawaki ke na kuma ai abin ya cirke a guje bai iya karanta bai iya ce almughni ba shi ya karanta da kansa kuma sai ce na ibn qaddama bai ce na ibn qudama ba akwai muqaddimatu fil fara'id muqaddima ce akan gado ba wai gadon ne zunzulutu ba muqaddima ce kai gan gado gasan gado ba karamin al'amari bane ko na awwala ma nasabti bil maqala kenan akwai minhajul qasidin fi fadail al khulafa ar rashidin littafi ne yi shi minhajul qasidin fi fadail al khulafa ar rashidin bayan can ya rubuta yana da littafi mai suna fadailus sahaba sannan kuma yana da littafi mai suna minhajul qasidin fi fadail al khulafa ar rashidin yana da littafi mai suna almizar fi usul fiqh littafi na 20 da za mu tsaya a kansa manasikul hajj suna littafin kenan manasikul hajj to haka irin waɗannan malaman sai ka karanta littafin su akan aikin hajji amma irin yadda ake wallafa littafi akan aikin hajji a ƙasar nan abin har ya zama abun tsoro abin yana da hatsarin gaske ya kamata hukumar a ta taka ma abin birki dan yana da alaka da ita ta kurkusa ba wai yancin faɗar ra'ayi bane yancin kare addini ne rubutu da ake akan haji kowa ya tashi ce ya rubutu kan haji kai ka duba ga mawatta wajen babi nawa'i akan aiki haji ka duba ga bukhari ka duba littafin aiki haji malamai ma ya sai kare akan aiki haji shin mutum yana rubuta ne don ya samu kujera ko ko a'a yana rubuta ne don ya je bayar a ce ya rubuta littafi a yi sponsor nashi ya zama shine dan kwangilan littafin mutum bai kamata ya rikita addini don wani abun duniya da yake bukata ba gaskiya ya kamata ya taka fara sosai kan rubuce rubuce kan addini mutum ya tsaya ya ilimin tukunna balle kan abin da ya shafi aiki haji aiki haji ko so ka duba ga duk wanda ya je aiki haji fata yake Allah ya sa ya maimaita domin ya je ya gyara wanda yi na dadin balle <laughs> Allah kuwa da wasu suna gara aiki haji na fari ko ya je ganin gari ne mutum da ya samu ya yi na biyun tukunna don ya gyara wancan da yi fatan mu dai Allah ya karba mu kowa aikin sa ya rubuta littafai masu tarin yawa domin mun tsaya kan 20 ne cikin wanda malamin aka abin nan za mu iya kawo a yanzu ya rasu ranar karamar sallah Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ranar asabar a shekara ta 620 Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi ya rasu a shekara ta 620 kenan a yanzu tazaran mu da shi shekara nawa kenan 620 a ɗebe 1434 814 kenan yana da shekara 814 Allah ta ya ji kanshi da gafara amma ka dubi da ake cewa ibnu kudama ya ce a cikin almubini ibnu kudama ya ce yau shekara shi ba wata manu da hudu ba a'a shekara shi 800 da goma sha hudu sai an zo an fara karanta littafin a ce dan izala ne ina so ku rike mana wannan sosai da sosai sai an zo an fara karanta a ce dan kaza ne saboda Allah ya shekar shi 800 da kuma shan hudu a kasa amma wasu suna nan a raye kai ka ce sun mace Allah ta'ala ya ji shi da gafara ya rahamshe shi wannan littafi da ke gaban mukaddima ta biyu kenan littafi da ke gaban mu shine ɗaya daga cikin waɗannan littafan sunan shi lum'atul itiqad alhadi ila sabilir rashad idan aka ce lum'a ana nufi mai kenan karka manta lum'a ba lam'a ba eh mai da kyau yawwa ba wa man da lam'atan ba to ka duba ga lam'a me yasa aka kira ta da sunan lam'a saboda wani shaci ne mai haske da bai samu ruwa ba inda ya samu ruwan da ya zama bai ɗaya da ko ina da ina kenan da aka ce lum'a ana nufin haske kenan ulura ko lum'atul itiqad hasken ƙudurin zuci alhadi ila sabili rashad wanda zai shirya da kai zai dora ka kan hanya ta shirya ina fatan mun ma'anar littafin ta fito ko haske na kudurin zuci kenan bai zama duhu ba inda ya zama duhu ne da bai zama alhadi ila sabili rashad ba sai dai alhadi ila sabili dalala sai dai batar da mutum amma da yake haske ne na aqida aqida kuma ta ahlus sunna sai ya zama shiryawa yake sunan littafin kenan wannan littafi na ibn Kudama mai suna lum'atul itiqad alhadi ila sabila rashad littafi ne na farko muktasar jidda takaitaccen littafi ne malam bai tsawala akan shi ba in dai kana amsa ɗalibin ilimi zaka iya karance shi a zama guda a zama ɗaya kafin ka za zaka iya karance lum'atul itiqad kun gane da kyau ko abinda littafin ya kunsa ya kunshi tsaftatacciyar akida ta ahlus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi al'asma wa sifat mai kenan daya wal qadar biyu wal al akhiri uku wa ma yajibu tijaha sahaba hudu da abin da ya wajaba dangane da abin da ya shafi matsayin sahabai a mu hudu kenan wal mawqif min ahli bid'a da matsayin ahli sunna dangane da yan bid'a a dunkule a cura a malmale wannan shine abin da wannan littafi ya kusa malamin bai buɗe littafin ba ta yadda bai kawo waɗansu aƙidu na abin nan yan bidi'a ba domin ya martani a kansu a bai wannan ba ya kawo tsantsar a gidan halu sunna ne wal jama'a domin mutum ya ginu a kai sama da a ce a kawo maka wane ya ce wane ya ce wane ya ce sai ka rasa wanne zaka rike kuna ji da kyau ko to amma idan ya zama na akwai wani usul akwai wani abu guda da ka rike tukunna tun karan fari to sai ya zama na in kafa ka ta ginu a ilimi sai sauran abubuwan su biyo baya wannan shine kenan a dunkule abin da ya kunsa al-asma wa sifat abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa ya bai ma wannan babi na al wa sifat kulawa sosai da sosai ya kawo sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala sama da sifofi goma sha takwas ko wajen sifofi goma sha takwas ya kawo ba wai a babin ƙididdigewa ba a'a ya kawo su da dalilan su kamar yadda na faɗa dan a matsayin ka na ɗalibi ka rike su kankan ta yadda nan gaban ka ƙara wani kuma zai ga ya ƙara maka akan wasu kuma ya yi ƙoƙarin ba da dalilai duk da cewar a matsala ɗaya ko da akwai dalilai arba'in ko ɗari bai wuce kawo dalili ɗaya ko biyu ba ina fata mun gane wanda ke ko wanda yake wani duk zai nuna maka cewa lallai ilalla ɗalibai yake ginawa abin da ya shafi littafin malamai sun mushi aiki gaskiya akwai shuruh da ake mushi akwai sharhin fadilati sheikh muhammad bin salil usaimin na sharhi lum'atul itikar kenan ko wanda yake sharhi ne shi ma muktasar sosai ka gan shi na dudu littafin kenan ka gan shi na shi na da kyau ko shine sharhin da muhammad bin salil usaimin yi ma lum'atul itikar kuma kamar yadda ya faɗa a ciki yana cikin littafan da ya rubuta da hannunsa ba wanda ake tafrigi ba dan sau da yawa littafan malam usaimin da yawansu mafi yawansu daga kasar aka mai da su littafi in bai wani da ke ku wani shi kuma Allah ya hore mashi ya saurari kasar din sai ya rubuce shi duka ta da inda zaka ɗauko littafin ka sa kasar din sai ka dinga ganin su daidai wa daidai Allah ba ta manga to wannan Muhammadu Salihu Usaimin ya rubuta shi ne kuma ce abin da yasa ya rubuta shi shine ɗalibai da suke karatu a makarantun larabci makarantun addini kamar kace irin kais yan sanawiyya ma'ana yan aji hudu su ya rubuta don su zama shine littafin su na aƙida da za su karanta akwai da ayan ci gaba ko akwai a ta'alikat alamatin lum'atul itikad na fadilatu sheikh abdullah bin abdurrahim jibrin shi ma kamar su'al wal jawab ne yin shi littafi na nauke nan na biyu littafi na uku akwai al-irshad sharh lum'atul itiqad shi ma na shek Abdullah bin Abdurrahman Jibrin ne shi wani al-irshad din shi shek Jibrin ne ya karantar da shi a daura da aka yi a Riyadh da ya karantar da shi sai kuma wasu ɗalibai suka rubuta littafin duka ma'ana suka saurari kasai din da aka yi karatun da sai suka rubuce duka sai suka mayowa da malamin abin nan da ya faɗa duka gashi a littafi shi kuma sai ya ga ina zai gyara ina zai cire ina kaza ina kaza ina kaza sai aka mai da shi littafi littafi ne kaimi sosai da sosai akan sharhin wannan akwai kuma al mustafa al-alumatul itiqad na al-sheikh bin salil qusayr akwai sharhul al-alumatul itiqad na al-fawzan Allah ta'ala ya kara mushi lafiya to duk waɗannan sharhu guda biyar sharhi ne da aka yi malumatul itiqad akwai kuma sharhi da aka yi na karantarwa da aka yi kamar wanda suke cikin kasar kenan akwai sharhin a sheikh abdullah bin abdurrahman jibrin ya yi shi kusan kasar goma sha shida akwai abun nan sharhin a sheikh salim bin abdulaziz ali sheikh shi kuma a kasar uku ne wancan ya yi kasar goma sha shida wannan ya yi kasar na uku ya kenan sai ka ce ya ta'allaka ga suwa ake ba eh, idan waɗanda ake wa damun malamai ne to tsokaci kenan za a yi da an yi zama uku an karance shi kawai tsokaci za a yi a ciki shikenan kowa ya abin nan akwai sharhi na Sheikh Abdulrahman bin Salim Mahmud akwai sharhin Sheikh Bashir bin Fuad al-Bushri akwai sharhin Sheikh Sami Juhani akwai shek Abdullah ad-Dumahi da dai sauransu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya albarkace su Allah ta'ala ya amfanar da mu da wannan littafi da muka fara karatun shi a yau Allah ta'ala ya sanya mu wannan karatu namu albarka ya amfana da mu da abin da za mu ji abin da muka kuskure kuma wannan gabatarwa Allah ta'ala ya yafe mana da izinin Allah ta'ala gobe za mu tashi farkon faɗin malam da ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi mahmud bi kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman alladhi la yakhlu min ilmihi makan wa la yashghaluhu sha'anun an shan jalla an al-ashbahi wal andad wa tanazzaha an sahibati wal aulad ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير da izinin Allah madaukakin sarki a darasin gobe za mu tashi wannan wuri subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu sai da wannan karan ba ku ce mu faɗi littafai da aka rubuta ka aqida ba eh na san da yawa akwai su mun karanta sharh sunna na imam al-barbahari nawa kenan mun karanta sharh sunna na imam al-baghawi ba mi ah, shi ba ko mun yi sharh sunna na al-imam al-mizzi mun yi sharh mun yi as-sunna ta imam ahmad bin hanbal mun yi as-sunna ta ibn abi asim akwai as-sunna ta abdullah bin ahmad bin hanbal akwai usulus sunna na imam ahmad bin hanbal akwai sharh usul itiqadi ahlus sunna wal jamaa na hibatullah allalaka'i akwai a shari'a na muhammad bin hassan al'ajurri sunan littafin kenan a shari'a kaga kenan a shari'a ba wai dama aka shari'a Allah ya dora ka kuma ta Allah ta'ala shari'atin min al'amri fattabi'aha balle a ce akwai shari'a akwai hakika a shari'a yake da shi a shari'a ta al-imam al-ajurri akwai al-ibara usul diyana na ibn babba akwai kitabu tauhid na sahih bukhari akwai kitabu tauhid na ibn khuzaima akwai kitabu tauhid na kuma na muhammad bin abdul wahab akwai kitabu tauhid na ashek salil fauzan ubangiji subhanahu ala ya kansu da gafara ya rahamshe su akwai alaƙirin tahawiyya wannan makaranta ta allah ta'ala ya ji kansu da gafara baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu